Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio boh wannan safiya ta juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bana kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye shiryen mu daga cikin abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya har da shirin duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali wanda shiri ne da kan kawo mahimman batutuwa da suka shafi tarbiyya ta iyali da kuma yanayi na zamantakewa a mahangata, addinin musulunci daga nan sai shirin mu na ƙarshe wanda da shi zama kawo ƙarshen abubuwan da muke ɗauke da su baki ɗaya wato shirin nan na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da wasu ƙasashen nahiyar da wannan ne kuma za kawo karshen dukkanin abin da muke ɗauke da su idan har da sauran lokaci za karanta wasu daga cikin labaran da aka saurara sai mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar Allah.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 zuwa 12:50 da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 zuwa 11:50 da minti agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa abin kunya ne yadda jami'an tsaro suka yi amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga a sudan shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya zai kawo ta ziyarar aiki a tahiran ranar litinin ƙungiyar ecowas ta sanya wa manyan jami'an mali 150 da iyalansu takunkumi to yanzu ga labaran kamar da za a je su majalisar ɗinkin duniya ta bayyana da abin takaici yadda jami'an tsaro a sudan suka yi amfani da karfi kan masu zanga-zangar adawa da mulkin sojoji wata sanarwa da babbar kwamishinar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta fitar ta ce abin kunya ne yadda sojoji da jami'an tsaro suka yi amfani da karfi wajen murkushe masu zanga-zangar da ba sa ɗauke da makamai a sudan ta ce abin takaici ne a ce an yi amfani da harsashe na gaske kan masu zanga-zanga da kiraye-kirayen da aka yi ga sojojin na kada su yi amfani da karfi kan masu zanga-zangar wannan dai na zuwa ne bayan rahotanni sun ce akalla mutane sha biyar ne suka rasa rayukansu yayin zanga-zangar taron rarraba a sudan ko a wannan alhamis ma rahotanni daga sudan sun ce jami'an tsaro sun yi amfani da haiki mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zangar shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi zai kawo ta ziyarar aiki a birnin tehran ranar litinin ziyarar tasa dai na zuwa ne yayin da ake sa ran komawa bakin tattaunawar biyanna mai manufar farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran a ranar 29 ga watan satumban nan iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id katibzade ta ce yayin ziyarar ta sa shugaban hukumar ta iaea e rafael grossi zai gana da ministan harkokin wajen kasar hussein amir abdullahiyan da kuma shugaban hukumar kula da makamashin nukiliyar ta iran muhammad islami tattaunawar ta biyana da ke tafe yayin ta iran na fatan za a dage mata takunkuman da tsohuwar gwamnatin amurka ta kakaba mata haka ma hukumawar amurka a cikin yarjejeniyar ta 2015 na daga cikin ajandar tattaunawar ta bakwai da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen wannan wata gwamnatin amurka ta janye najeriya daga jerin kasashen da take wa kallo cewa ana toye wa jama'a hakkin yin addinin da suka ga dama matakin dai yana zuwa ne gabanin ziyarar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a najeriya tuni dai gwamnatin najeriya ta yi lale marhabin da matakin na amurka na cire ta daga sahun waɗanda take yi wa kallon masu toye 'yancin yin addini a cikin wata sanarwa ministan yaɗa labaran najeriya lai muhammad ya kira matakin na amurka da adalci a watan disamban shekarar 2019 ne tsohuwar gwamnatin amurka ta sanya najeriya cikin jerin kasashen da ta ce za ta sanya wa ido bisa zargin taki hakkin kowane mutum na yin addinin da ya ga dama ba tare da wata tsangwama ba to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta sanya wa wasu manyan jami'an kasar mali ɗari da da iyalansu takunkumi jami'an sun hada da firayim ministan mali shogal maiga daga gaba ɗayan mambobin gwamnatinsa matakin ya tanadi haramtawa mutanen taɓa ƙaddarorinsu da kuma hana su tafiye-tafiye a ƙasashe mambobin ƙungiyar sai dai matakin bai shafi shugaban mulkin roƙon ƙwaryar sojin malam ba kanal asimu goita da ministan harkokin wajen ƙasar abdullahi job ƙungiyar ta ecowas dai ba ta yi bayani ba kan dalilin tsame jami'an biyu daga cikin jirin waɗanda aka kakabawa takunkumin sai dai wasu majiyoyi sun ce tsame su daga waɗanda aka sanya wa takunkumin zai ba su damar halartar tarukan kungiyar ta ecowas da kuma ba da damar ci gaba da tattaunawa tsakanin bangarorin a farkon watan nan ne ecowas ta ɗauki matakin na sanya wa jami'an malin takunkumi saboda rawar da ta ce suka taka wajen rura rikicin kasar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wanda kuma yake kawo tarnaki wajen gudanar da zaɓukan kasar kamar yadda aka tsara a watan fabrairun baɗi idan allah ya kai a libya ana ci gaba da rajistar 'yan takara a zaben shugabancin kasar na baya-bayan nan su ne tsohon ministan cikin gida na kasar na gwamnatin rikon kwarya fati bashaga ɗaya daga cikin masu faɗa aji a yammacin kasar wanda ya ajiye takardun takararsa a zaben na watan disamba da ke tafe ajiye takarar ta fati bashaga mai faɗa aji a yankin na misirata ta kawo ƙarshen kiraye-kirayen da mayakan yankin ke yi na a kauracewa zaben mayakan dai sun rufe ofishin zaɓe a yankin tun bayan da dan tsohon shugaban kasar murgaye mu'ammar gaddafi cewa da saifal islam ya ajiye takararsa a zaben kafin shi dama a ranar laraba shugaban majalisar dokokin kasar ne a gilla sale ya gabatar da takarrun takararsa ga hukumar zaben kasar kawo yanzu dai an bayyana mutum kimanin sha shida da suka yi rajistar takara a zaben shugabancin kasar ta libya waɗanda za a tantance su nan gaba saifal islam da janar halifa haftar na daga cikin 'yan takarar da suka yi rajista a zaben na watan disamba idan allah ya kai To zama a karshen labaran duniyar kenan daga nan Radio Hausa VOH. a gashe da san barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 ministan harkokin wajen kasar algeria ramtani lamamra ya yi tsokaci kan labarin da ke cewa general halifa haftar mai ritaya na libya ya ɗauki alkawarin ƙulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila matukar ya lashe zaben kujerar shugabancin libya a zantawar da ya gudanar da gidan talabijin mallakin gwamnatin algeria ministan harkokin wajen kasar ramtani lamamra ya bayyana cewa kasarsa tana fifita samun shugaban kasa da zai ja ragamar kamar kasar da take makwabciya ga algeria namiji ko mace ne ya kasance mai kishin kasa tare da lizimtar maslahar kasarsa da kuma ganin kimarta sannan kada ya wurga kansa da kasarsa cikin rikici da rudani don neman kare maslahar wasu na daban lamamra ya kuma jaddada cewa algeria ba ta ganin dacewar kulla alakar gwamnatocin kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila saboda lamari ne da zai katange al'ummar falasdinu daga kaiwa ga haƙoƙinsu kuma kusanci tsakanin gwamnatocin kasashen na larabawa zai hana majalisar ɗinkin duniya ci gaba da shiga tsakani a rikicin falasdinawa da yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida kamar yadda kulla alakar jakadanci tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila da wasu kasashen larabawan zai baiwa yahudawan sahuniya damar ci gaba da mame yankunan falasinawa ne ya kara da cewa kasarsa tana da imanin cewa duk mai dogaro da tasirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila daga kowace kasa ce shin libya ce ko morocco tabbas ɗan kore ne da zai kare maslahar wani bangare ba kasarsa ba kuma a shirye yake ya rusa maslahar kasashen yankinsa da na al'ummansu ministan harkokin wajen kasar ta algeria ya jaddada cewar kasarsa tana girmama shugabancin al'ummar libya da suke makwabtaka da juna kuma babu wata al'umma da take da haƙƙin tsohon baki wajen zaɓar wa al'ummar libya wanda zai shugabance ta ko wakiltanta a majalisar dokokin ƙasa sakamakon haka ƙasar algeria ba za ta taɓa ɗaukan matakin tsohon baki a harkokin cikin gidan ƙasar libya ba iyaka dai za ta taimakawa dukkanin ɓangarorin ƙasar wajen ganin sun fice daga dambaruwar siyasa da na tsoro da suke ke ciki lamarin da zai baiwa kasar ta libya damar ci gaba da kuma bunƙasa maslahar kasar ta jaridar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta isra'il yau ta habarto daga wasu manyan jami'an libya makusanta ga general halifa haftar cewa suna fatan kasar su za ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila domin shiga cikin sahun kasashen larabawa da suka kulla alaka da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a baya bayan nan wato haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain maroko da sudan kamar yadda jaridar ta nakalto faɗin general halifa haftar a baya-bayan nan yana bayyana burin kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila tare da jaddada cewa zai yi kokarin ganin hakan idan har ya samu nasarar lashe zaben shugabancin kasar libya har ila yau jaridar isra'ili liyom a rahotanninta na baya-bayan nan ta bayyana cewa dukkanin manyan 'yan takarar shugabancin kasar libya general halifa haftar da saiful islam gaddafi sun ɗauki hayar wani babban mai ba da shawara kan harkokin yada labarai na haramtacciyar kasar isra'ila wanda ya kware wajen gudanar da yakin neman zaɓe a kasashen nahiyar afirka da gabashin turai da kuma yankin balkan kamar yadda jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta ha'ares ta ba da labarin shirye-shiryen saiful islam gaddafi na kai ziyara zuwa haramtacciyar kasar isra'ila domin neman goyon bayan mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman yahudawan sahiyoniya masu bakin faɗa a ji a duniya tare da ɗaukan alkawarin amincewa da shirin ƙulla alaƙa tsakanin libya da haramtacciyar kasar isra'ila matukar ya lashe zaben shugabancin kasar ta libya har ila yau a wani rahoto da jaridar ta ha'ares ta watsa ta fahimta cewar a ranar litinin da ta gabata dan janaral halifa haftar ya kai ziyarar aiki zuwa haramtacciyar kasar isra'ila dauke da wasikar mahaifinsa mai neman jami'an soji da na siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila su goya masa baya yana mai alkawarin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila matukar ya lashe zaɓe har ila yau majiyoyin watsa labaran kasashen masar da libya kamar yadda majiyar al-arab al-jadid ta nakalto ta fayyace cewar dan general halifa haftar saddam halifa haftar kwamandan sojin haya da na sa kai a yankin gabashin libya ya gudanar da ziyarar aiki na sirri a tel aviv fadar mulkin haramtacciyar kasar isra'ila yana kwadaitar da jami'an yahudawan sahayuniya kan goyon bayan mahaifinsa a zaben shugabancin libya da za a gudanar a ranar 24 ga watan disamban wannan shekara tare da tabbatar musu da cewa mahaifinsa general halifa haftar a shirye yake ya dauki matakin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila wata majiya daga kasar libya na kusa da janar halifa haftar ta bayyana cewa kwamandan bangaren sojin saddam haftar ya gana da mai ba da shawara kan tsaron kasar haramtacciyar kasar isra'ila eyal hulata a yayin ziyarar tasa gami da jami'an hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta musad yana mai jaddada musu aniyar mahaifinsa na neman goyon bayan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kuma jaridar ha'ares ta tabbatar da labarin cewa cewar saddam haftar ya buƙaci taimakon ƙarfin soji ne daga haramtacciyar ƙasar isra'ila akan ƙulla alaƙar libya da haramtacciyar ƙasar ta isra'ila a gefe guda kuma kafofin watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa saddam haftar ya kai ziyara haramtacciyar kasar isra'ila ce dauke da sakon wasikar mahaifinsa kan neman taimakon soji da na siyasa kan alkawarin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila matukar ya dare kan karagar shugabancin libya a zaɓe mai zuwa a watan disamba General Halifa Haftar mai ritaya ya miƙa takardar neman tsayawa takararsa ce kwana ɗaya bayan Saiful Islam Gaddafi ɗan hambararren shugaban ƙasar Libya ya gabatar da takardun neman tsayawa takarar shugabancin Libya kamar yadda shugaban majalisar dokokin libya akila sale da tsohon ministan harkokin cikin gidan kasar libya fatahi bashaga suka mika takardun neman tsayawa takarar shugabancin kasar ta libya hakika tsayawar saiful islam gaddafi da general halifa haftar takarar shugabancin kasar libya ya fusata mafi yawan al'ummar kasar sosai inda har wasu taron jama'a suka fito zanga-zanga akan manyan hanyoyin kasar domin nuna rashin amincewarsu suna cewa yaya daya mutanen da suke da hannu a tabka muggan laifukan cin zarafin dan adam za su fito domin shugabantar al'ummar libya tuni dama shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya fito fili karara ya bayyana tsananin damuwarsa da batun daukan matakin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila tare da bayyana matakin ƙulla alakar a matsayin cin amanar kungiyar haɗin kan kasashen larabawa kuma sakamakon haka ya caccaki kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kan matakin da ta ɗauka na buɗe fagen ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a tsakanin kasashen larabawan tare da ƙoƙarin kwadaitar da sauran kasashen na larabawa kan wannan mummunar mataki a watannin baya jaridar kudusul arabi ta watsa rahoton cewa majiyoyi da dama sun habarta cewar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aike da saƙon wasiƙar gargaɗi ga ƙasar algeria kan matakin da shugaban ƙasar ta abdulmajid taboni ya ɗauka na yin suka dangane da matsayar mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa na kulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma matakin da algeria ta ɗauka na kusantar ƙasar turkiya musamman kan batun ƙasar libya tunu dai kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta ginda ya sharaɗin ƙulla duk wata alaƙar jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu akan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 game da warware matsalar matsalar 'yan gudun hijiran falasinawa amma duk da matakin da kasar ya daular larabawa da bahrain da sudan da kuma maroko suka ɗauka na ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump a matsayin yin fatali da waɗannan matsaya na ƙungiyar ƙasashensu wanda aka cimma a zaman taron birnin beirut na ƙasar labanan a shekara ta 2002 ƙarƙashin shirin wanzar da zaman lafiya tsakanin larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma duk ƙasashen na larabawa larabawa suka amince da haka sai dai babu wata matsaya da ta fito daga kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa har zuwa yanzu kan nuna rashin amincewarta dangane da matakin lamarin da ya zabar da sauran bangarorin na ƙasashen larabawa kan shiga sahu domin kare maslahar su ta ƙashin kansu hakanan a halin yanzu kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta zami makamin neman shugabanci a tsakanin ƙasashen larabawa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. don kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku dan zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa da Radio mai magana Al-Mustapha Muhammad dangare dan asalin garin Katagirin Kantu jihar Dawo jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau shine bisa ga kwace sai da abinci da rahusa da shugaban kasa Muhammad Bazoum yayi daga hannun merori wato wakilan al'umma na cikin komin komin. A gaskiya hakan da Bazoum yayi ko da a bisa wata manufa yayi shi duk dai ba can bane ya kamata ya karkatar da hankalin shi bisa ga harkar tsaro ya kamata ya karkatar da hankalin shi hakan kin da yayi a gaskiya na ji daɗin haka sai in ce alhamdulillah tun da kamar ni ne yama na zo sayan abinci a cikin kwamin kita ta bangi bisa ga in samu sauki na zo kwana biyu uku hudu ina zuwa neman abincin nan abincin nan ban samu in samo shi ba ganin cewa wanda aka wakilta a zalman mutane ne sai wanda suka ga dama suke sai dama yan kasuwa ma wani biyu suke saran ma wannan abincin saboda su zo su samu riba ai haka bai dace ba don haka na ji daɗin haka tashi lafiya Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran Suna Siraj Haruna. Eh, yau dangance da ra'ayina na yau dangance da komawa makaranta da aka yi cikin 'yan kwanakai da aka koma nan kasa ta Nijar. To alhamdulillah an koma lakwal to Allah sa a yi karatu lafiya kare lafiya to ya kamata a ce gwamnati kamar irin alƙawullan da ta ɗauka na kulawa da ɗalibai ko ko in ce 'yan makaranta da yara na gwamnati ya kamata a ce an tashi tsayin daka an tsaya an koya ma wannan yara ko ko ɗalibai karatu na tsakani ga Allah. Dan saboda yanzu gaskiya karatu karatun da ake yi kawai in dai ba makaranta ba ce ta kuɗi gaskiya da kwal eh, ta gwamnati ba a yin karatu don saboda Allah mu shi in biyan su ne ba a yi to a dinga biyan su mana ko in muna wuce ne suke to ya kamata su ma su gyara halin su suna na Siraj Haruna wanda aka san da Letoro Adamu Garin Jamhuriyar Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran muryoyin masu saurare lawan Alhaji Abbali a gadas jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na a yau akan yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wanda shugabanninmu ke ikirarin cewa za su yi. A kullum suna faɗa amma aiwatarwa ta yi wuya kuma wannan suna faɗi ne kawai dan dai su burge ƙasashen turawa saboda inda gaske suke aida sun yi an gani amma su rinka faɗi ga baki aiwatarwa kuma ta yi wuya. Da wasu talaka ne ke yaƙi da cin hancin da karɓar rashawa da tuni an hukunta su amma da yake abin su magabatan manya na kololuwa cikinsu ne ake samun masu can hanci da karɓar rashawa da haka hukuncin ya yi wuya saboda su kasashen turawa idan aka samu mutum aka ce ya yi ba da cin hanci to rudewa yake toshe shi ta hayyacin shi sabanin kasashen mu na afirka sun ma daina tsoron wani zancen kotu ko wani zancen wata barata sanar da za a yi musu saboda sun san ba abin da za a yi an kama kaɗan lokaci kaɗan a sako ka zo ka ci abin da ka kawo wura. to ubangiji Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu dace da fatan za a fito a yi da gaske a kuma aiwatar a gani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar uh Hausa jinjina da fatan alheri zan yi dan tsokaci a game da shugabannin Nijar da Najeriya manya 'yan siyasa da mazanu da shuni kuna cewa boko haram ko kuna cewa 'yan ta'adda ku tabbatar talakawa shine abin tausayi a doron duniya ba ku fake da siyasa ba ku rika cewa boko haram ko kuma ku ne boko haram din ku kuma ku ne yan ta'adda yanzu dai gashi nan Allah ya dinga tona asirin su a Najeriya manyan manyan maza hannu da shuni da shugabanni yan siyasa su ne suka sa hannu da sarakuna su ne da sa hannun su ne ake ta'addancin nan sun sayi makamai daga waje sun kawo sun zo sun rabawa talakawa suna biyan su dan abin masarufi kurin suna amfani da su suna kashe 'ya'yan jama'a Allah dai ya shirye ku Allah Ubangiji ya ba da damar da za a dawo kan hanya na kunnan agwa mai faci daga nan zandar. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon muryar musulunci na Iran. Da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal government Kevistan nigeria Ina yawa ilahirin ma'aikatan wannan gidan rediyon da masu saurari fatan alkhairi. baya ga haka zan yi kira ga wannan kotu da za ta binciken masu laifukan nan waɗanda aka ce sun kashe 'yan zanga-zanga a jihar lagos ina kira ga kotu ta yi musu adalci ta wa masu sakara adalci da kuma waɗanda aka tuhuma saboda yin adalci ga shari'a shine ke ba da damar cewa shi talaka ya san cewa ana demokaradiyya babu wani bangaren gwamnati ko kuma bangaren talakawa da fatar allah ubangiji a yasa a yi wannan hukuncin lafiya a kare lafiya ku tashi lafiya suna ana haɗa mai kwamfuta mai yama local gannan kevistan nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na boh muryar jamhuriyar musulunci iran mai sauraron ku ne na yau da kullum isu madattai da magaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in yi <clears throat> jan hankali ga matasanmu na jamhuriyar nijar don allah da annabi mu rage girman kai a lamarin rayuwa saboda yanzu rashin sana'a babu abin da yake janyarwa banda zaman banza da wasu shaye-shayen miyagun kwayoyi kuma rena sana'a da matasa mu na jamhuriyar niger suke ba komai shi yake janyo irin wannan matsaloli rad daga ƙananan sana'o'i nan da dama wanda muna gani a ƙasashen makwabta matasa suna yi amma mu matasan mu na jamhuriyar niger kawai mun yi kindamar kememe mun rena irin wannan sana'o'in wanda akwai ci gaba mai tarin yawa a cikin su da fatan Allah ya sa mu waye kuma Allah ya sa mu hudda girman kai daga kanmu mu rika sana'o'i wanda za su rika hudda mu kitse daga wuta domin ta sana'a albarka gare ta da fatan wannan kira ya kai ga matasan na kuriyar nijar allah kamu sabon arziki da zama lahiya kasashen mu na ecowas da ma duniya baki na gode mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗattai ku tashi lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka jihar da magaran kasar Niger. A gaskiya zan yi kira ga matasan da suke taro a nan kasar Niger na nahiyar Afirka domin duba matsalolin rashin aikin yi da rashin tsaro da kuma cutar corona coronavirus. Wannan ya yi daidai kuma da fatan za su hudo matsaya guda wanda za su beka wa shugabanninmu na Afirka domin su aiwatar da su. Kuma su masu kyole suna taimakawa su matasan su taimakawa shugabannin shugabanni domin su cimma cimma mu na kawo ƙarshen wannan abubuwa mai magana ni ne yakuba mai aski badara ka jihar da magaran ƙasar niger a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dubin gaisuwa mai tarewa zuwa a gare ku radio BH Hausa muryoyin masu sauraro kenan. Sunana Abdulaziz Malam Nafiu ana ce ma Abdulaziz Prezi. To ni da yau ra'ayina shine akan zaɓe da ya gabato na ƙasar Libya sai mai fata Allah Ubangiji ka sa a yi zaɓen da lahiya a ƙare shi lahiya ba a yi wani zub da jini ba ba a yi kashe-kashe ba Allah Ubangiji ka sa a yi zaɓe a zaɓi adali mai sanin ya kamata wanda ya san talakawan ƙasar shi ya kama da himma a yi aiki a gyara ƙasar libya shi za mu fata muna kira kuma da mutanenmu na afirka wanda suke zuwa neman kuɗi su guji shiga abubuwan da ba nasu ba akwai mutane da dama wanda suke shiga cikin kamar aikin soji ko kuma su shiga a basu makamai don su yi yaƙe-yaƙe ina kira ga matasanmu na afirka don allah da annabi kar su shiga irin wannan cikin hali su shiga hali na tsaka mai wuya su inda na sani sunana abdulaziz malam na nafiya na cimma abdulaziz firezi daga birnin damagaram a jamhuriyar nijar To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To yanzu kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali. masu sauraro barkamu da warhaka ko barkamu saka saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan rukun suka shafi rayuwa musamman ta iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannuka mai sanda kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da saba zuwa muhu daga nan rajiyon BOH Hausa da ke birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan sauka sai tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salih lezare da ke birnin yamai na ƙasar niger da zai tashi da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin ratar hukuk na imam zanen al'abidi na ɗan imam hussein alaihi salam da kuma yadda da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne akan haƙƙin dukiya muna sauraron malam auzu billahi samil alim min ash-shaytanir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان روحنا له فدا yan uwa masu girma da mitinci yan uwar imani masu jinmu da shawararmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh godiya muke ta yi ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalarci mamallakin kowa da komai haƙƙin dukiya wanda maulana ali zain la'abidi ne yake cewa haƙƙin dukiyar ka ne ka tara shi ta hanyar halal ba ta haram ba sannan kuma kada ka karkata shi ta inda bai halatta ba Abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka shi ma karka canza masa fiska idan dukiya ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ta wata hanya wace ya zama wajibi ka fidda mata humusi to ka tabbaci ka fidda mata humusin idan kuma wace zakka ce ta waje ba a kanta to ka tabbaci ka fitar da zakkan ka tabbaci ka fitar da zakka kada ka canza ma dukiya fiska ko ta wace fiska ta shigo ka akwai abin da ya rataya a wuyanka na haƙƙin wannan dukiyar to ka tafiyar da shi a yanda Allah ta'ala ya tsara maka ta hanyar koyarwar annabin rahama sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da iyalan gidansa tsabtatattu kai amfani da wannan dukiya don neman kusanci ga Allah ta'ala ba wai kai amfani da wannan dukiya don ka sha kanka fishin Allah ba sannan haƙƙin dukiyarka ne kai da kanka kai aikin alkhairi da ita wala tu'assir bihi ala nafsika malla Allahu la yahmadu ka sani abinda ka aikata da dukiyarka na alkhairi shine naka in ka tafi kabarta ba ka san yadda za a yi da ita ba wani bawan Allah al'afifil kennedy yake cewa na lura da da na karanci addini na fahimci addini na gano cewa duk abun da ka aikata shine naka kuma sai na lura da mutane ɗabi'arsu kowa ya samu wani abu na dukiya mai kima yakan kai shi bankaɗe banke ɗin filo ko kuma ƙarƙashin akwati ya aje ko ya kai shi a banki ya aje to ni kuma da na fahimci Allah tabarak wa ta'ala yana cewa ma inda kum yanfad wa ma inda Allahi baqin sai ya zama yanzu dukkan abin da na samu in yana da kima sai in saka shi a hanyar Allah ta'ala saboda can yake karuwa baya raguwa to ka sani abin da ka yi da dukiyarka na alkhairi kai da kanka shine naka kar ka zama wawa wanda zai fifita rabon wasu daga cikin dukiyarsa ya kula da shi ya bashi muhimmancin da bai baiwa nashi kaso ba saboda abin da ka shigar da shi ta hanyar Allah a cikin dukiyarka shine naka amma abun da ka aje ka tanada kai tattalinsa ka aje a banki ka taskace wallahi yau in ka bar duniya ba naka ba ne na magadan ka ne baka san kuma abin da za su aiwatar da shi ba wala Allah magadan ko gode maka ba za su yi ba ko addu'a ba za su yi maka ba in sun aikata alkhairi da shi kamushanka kaɗan ne in suka aikata barna da shi laifinka yana da yawa don kai ka tara musu abin da suka samu damar sabon Allah ne don haka ka kiyaye kai dan adam da dukiyar ta zo hannunka masu raro kada dai a sha'afa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun haƙƙin dukiya da fatan iyalai da su amfana da wannan shiri. ka tara ta ta hanyar halal to ka tabbaci kayi aikin alkhairi da ita kafin ka bar duniya babu mamaki wanda zaka bar ma dukiyar taka yalla yana yi wa yaksuna khilafatahu fi katika. kai mutumin kirki ne ka tara dukiya ta hanyar halal ka bar magada mutanen kirki su masu ci gaba da aikin alkhairi irin wanda zai zama amfani a gare ka duniyanka da lahirarka. kar ka yarda kamar dukiyarka a hannun wanda yalla ba zai aiki alkhairi da ita ba kuma in ka bari in ya aikata alkhairin fatakuna na lahu ala ka zama kai ka taimaka masa ga yin aikin alkhairi kana da kamasho na alkhairi wa bima ahadasa fi malika To abunda a dalilin wannan dukiyar taka ya zo ya yi shi in na alkhairi ne kana da kamasho idan kuma ba alkhairin ba ne fa kana da kamasho mai tsoka babban kaso mai muni kuma idan ya yi aikin alkhairi da dukiyarka kaga yanzu ahsana nazaran nazarar linafsihi ya fi ka tunani ya fi ka hankali ya fi ka hangen nesa kai ba ka yi aikin alkhairi da dukiyarka ba shi da ya gaje ka ya gaji wannan dukiyar shi ya yi wa kansa aikin alkhairi kamishon kaɗan kaɗan da ne wala Allah an ba shi goma an baka kaso ɗaya fa yashabu bil ganima watabu'u bil ism wal hasratu wan nadama to yanzu idan ya aikata alkhairi shi ya ci riba amma wa za a yi wa binciken kwakwab na yanda aka samu dukiyar kai idan a wajen tara dukiyar akwai wani kuskure akan wa kuskuren zai kare a kanka kaga asara da nadama sun kare a kanka sannan kuma haƙƙi haƙƙin wannan dukiyar da ka tara ta inda bai kamata ba a ka ya tsaya shi bai gano shi ba wala wata illa billah kana kau lura da wannan dan adam kai da ka tara dukiya kana lura da wannan hadari dukiya ka tara ta hanyar da bai halatta ba da hanyar da ya halatta kamar irin rayuwar da muke ta yau mafi yawan mutane ya ke halal ya ke haram duk an bi an hada ka tara ka jibge dukiya ka yi manya-manyan gidaje ka buɗe hanyar kasuwanci iri-iri a ƙasashe daban-daban amma alkhairin da ka aikata ya yi kaɗanci kana barin duniya wanda suka gaji dukiyar in suka aikata alkhairi su ne da riba sun kyautata wa kansu sun fi ka hangen nesa sun fi ka sanin ciwon kansu yanzu kai laifi naka ne na wannan tara dukiyar ta hanyar da bai halatta duk wani kuskure duk wani zunubi duk wani abun da aka aikata ba daidai ba a wajen tara dukiyar akan ka zai kare kai Allah zai hukunta da shi sannan kuma ana bin ka wannan haƙƙin Allah ba zai yafe maka shi ba amma shi ya ci bulus an ya kawo masu tara dukiya kuna lura da wannan hadari don haka i kokari kai wa kanka kiyamun laili ya sama ka yi wa kanka kiyamun laili tun wurin tara dukiya ka tara ta hanyar halal sannan kuma ka shigar da ita inda ya dace ka tabbaci ka saman makanka ka kafin ka bar duniya abinda za ka bari ba naka ba ne da a ce irin wannan darasi yana zuwa a kunnen kowane mahaluki da wayansu mutane ba su taskace dukiya su kadai suka bar sauran jama'a suna fama da talauci ba da kowa zai samu rabansa a cikin dukiyar Allah da take barbaje a duniya yan uwa na masu girma nan ma dai na ganin lokacin da aka ɗiba ma filin ya kawo jiki anan za mu takaita mu ce wa sallallahu ta'ala ala khairu halqihi muhammad wa ahli baitihi at na at-tafirin اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا ناداهم من الأولين والآخرين to ga shi malam ya fara sakin jiki da bayani sai dai lokacin ba zai bari ba a yamakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad sale lezare da ke birnin yamai na ƙasan nijar da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma alkun da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. tun sai shirin da zamu karkare da shi wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau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 kowace sahiya motoci ne kake gani suna kwasa kayan mutane da mutane suna ta su suna barin garin kominak saboda babu wani aiki hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu To a Nijar tun dai bayan da hamshakin kamfanin nan na Faransa Areva wanda ya canza suna zuwa Orano ya rufe kamfanin kwaminak inda ya shafe kusan shekaru hamsin yana haƙar karfen uranium ɗaruruwan ma'aikatan kamfanin da aka sallama galibi matasa a garin na arlit suka shiga halin ƙaƙanikan a watan maris na shekarar 2021 ne kamfanin na urano ya rufe mahaƙar ta kwaminak kamar yadda ya sanar a watan maris na shekarar 2019 kamfanin da yi na alakanta rufe kamfanin na kominak da ababe guda biyu rashin karfin uranium a mahakar da kuma faduwar farashin sa a kasuwannin duniya to kamar da aka ji a matashiyar shirin yau mun yada zango ne a garin arlet inda kuma muke tare da malam al-mustapha al-hassan shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na garin arlet kana kuma shugaban kungiyar agariman da ke fafatukar yaƙi da gurɓata muhalli da kuma yanayi a garin arlit sai kuma malam almu gabdu wanda shine sakatare janar na kungiyar ƙananan ma'aikata 'yan kwantaragi na kamfanin na kominak a garin na arlit to da farko bari mu fara da shi sakatare janar na kungiyar ƙananan ma'aikata Malam Almu wani hali ne kuke ciki tun bayan rufe wannan kamfanin na Cominac? Assalamu alaikum uh, dan uwa kamar yadda kuka ce ne ne Almu Gabdu don sakatare kenan na eh, sutretan na Cominac. don tun daga 31 mars communic tarihi kamfaninta na habako e karfe iranium mu abin da mun ka tashi travayar e, su ma'aikata wanda ke yan kwangila ne mu dari takwas ne da goma sha uku ita kuma kominak tana da mutum dari fudu da gomiya tara da biyar to tun daga wannan lokacin da an karfe wannan kamfanin na kominak mutane sun shiga cikin wani rudani mutane sun shiga cikin wani halin kakani kakani To ina aka kwana game da hakokinku ko ma'aikata? Game da abin da shafi eh, hakoki namu lokacin da an ka shirya wannan rihe kamfani, Kominak ta ce ita za ta kula da ma'aikatanta wanda take da kwantarage da su wanda ke su ne wanda ake ce ma travayar statutar. Ta ce abin da ya shafi su kuma su tretan ba ta da wani ma'amala da su babu abin da Kominak ta shirya za ta ba su. To game da bisa ga wannan mu kuma organization na sandika na ma'aikata na 'yan kwangila sai mun ka doki kudirin cewa za mu shiga yashin aiki wanda mun ka shiga yashin aiki na kusan kwana tara to wannan yashin aikin da mun ka shiga shine ya kawo e eh, kominak sun ka yi nazari sun ka gane da ya kamata wa'annan su 'yan kwangilar ya kamata a ce akwai wani abu wanda aka hudda wanda za a basu shine lokacin da kominak ta hudda wajen miliyon dari uku da dari biyu da tamanin da bakwai wanda eh, za a raba ma mutum dari bakwai da 'yan kai eh to kenan daga cikinsu akwai wanda daga jika dari da hamsin dari biyu dari uku har zuwa sama haka mutane sun ka samu cikin wannan abin da shafi kominak eh, abin da kominak ta ba su wannan amma kuma abin da ya shafi kuma hakkokinmu game da Eh, masu kamfanin namu entrepreneur kenan shi wannan kuma abu ne wanda har yau muna jayayya saman shi tsakaninmu da shi wanda yanzu wannan abin ya kai justice har mun kai kusan zama biyu har yanzu ma lenin sisi wannan muna da wani sake sabon zama da zami justice tsakanin mu da su da kamfani na kominat to a ko fahimta kamar daga ina ne matsalar take ne to matsalar inda take game da rihe wannan kamfani su 'yan kamfani sun ce babu iranium mu kuma mu da yake rame muke shiga muna fitowa mun tabbatar da cewa lalle lalle wannan iranium har yanzu akwai shi cikin rami gwamnati amma sun rige sun doki kudiri eh, sun doki da su na za su rige kamfanin su sun rage kamfanin su amma mun tabbatar da wannan iranium ke har yanzu akwai shi cikin rami amma abun ciwon mu guda ne yau da yake wannan kamfani an rihe da sauran eh, wasu kayayyaki cikin wannan rami da aka baro wasu injinoni wanda an rihe su ciki wannan rami wanda inda a lokacin nan kamfani sun bari an huddo su gari zai amfana da wa'annan injinoni. To mun gode malam almu kuma za mu koma wajen ka nan gaba. Kamar da na faɗa a cikin shirin kuma mun gayyato muna da malam almustapha alhassan shugaban gamayar ƙungiyoyin farar hula na garin Arlit Malam Almustapha mun ji har sanarwa kuka fitar kwanan baya game da halin da ake ciki bayan rufe kamfanin na Kominak. Me wannan sanarwa ta kunsa ne? Assalamu alaikum malam barka. Mun gode sarai da kuka yi mana wa'anga tambayoyi. To, sanarwa abin da ta amkumsa abu shidda. Abu shidda shine waɗanda misali zan baka a galgushe. Arefa da ko Orano ta mana karya ta ce ta shi ta binne karafuna ba a auna su ba kuma sun ce suna da radiation wannan kuma a ganin mu karya ce. na biyu sun ce za su taimaki yan garake kuma karya ce sai suka ce karafuna na su za su yi kuma yanzu sai suka aka wayi gari suna suna son sai da karafuna da su za su biya a kudin kudaden da za su da su orano da wannan kudaden za su biya su kuma aka kawo zancen cewar eh, gashi nan kudin da aka ba da wanda japone suka da faske japone ma suna aksiyonar ciki aka sai da iranium na premium miliyar 40 ga miliyar 30 ba mu kwantikin da aka sa su bayan shi sai aka kawai aka yi wani dj na komin ina aka aka yi director da exploitation sai aka kawo wani kuma bature wanda zai kula wai shi zai kula musamman da abin da ake cewa rds tadir gyara wurin tadir shi kuma daga shi sai can garin su fari zai yi magana ba ruwan shi da director ba ruwan shi da menene don mun ce shi ma ya tafi shi paske ba mu ga amfanin director ba shi kuma yana nan to wani abu kuma muka ce cikin sanarwa ya kamata yanka izin ko share wurin a ba kwangila na nan ka samu ba sai an tahi an samu ta kwangilar turawa kuma mun ce allah wadda da fuddo karafuna wadanda yake suna da kazamta za a je a saida su cikin gari wannan a saida shi shi kuma gashi a takaice abubuwan da nake iya ga muku wanda muka fadi cikin sanarwa kamar menene babban abun damuwar ku a yau malam al-mustafa damuwar mu da yawa ce ka san akwai ma'aikata dari shida wadanda kominak da kanta take biya akwai dari takwas wadanda yake na yankon gila ne to a takaice kowanne yana da mace biyu yana da kowace mace tana da yara shida to duka wannan abubuwan gashi nan yau mutanen nan ba inda za su yi wannan abu ya kawo damuwa kuma sai aka wayi gari a ga yara nan za su zamanto babu aiki na gabas babu wanda zai kulawa da su suna karatu kuma uwayen suna biya musu yau duka ba za a biya musu kai dai abun damuwa cikakke akwai shi to za iya cewa yau kamfanin orano bai cika alkawarin da ya dauka ba bayan rufe kamfanin na cominac a orano bai taba cika alkawari ba makaryata ne mutane ne waɗanda suke basu da amana basu da iyauci duk maganar da suka yi akwai wata magana ta cuta bayan ta non salma sun baro mana gubba sun tahi kuma ba za su kula da gubban nan ma abin da yake iraniya muke kun ba mu cire ba shi ba wahala ce muka yi ta yi kuma yanzu za su baro mana gubba za su bar mutane da wahala za su bar mutane da walati to don shi shine jancen sun cika wani magana nasu wallahi bai taso ba mutane ne waɗanda yake gaskiya sun cuci nijar kuma sun tahi kuma ina ta maha ma za su ci gaba da cuta ma nijar ya zama jikinsu ne cuta mana mu kuma finalma mun zama talakawa ne waɗanda ake cuta ma kullum kamar matsalar daga ina ne take malam al-mustafa matsala ga orano take wa'annan ko na arlit ko na abun ga yan amshin shata ne tadadir abun da orano ta fadi shine suke fadi don kuma matsala orano ne wannan wadanda suke magana nan da duka yan amshin shata ne abun da orano take musu shine iska a nan sama na ce maka technology areva ta zo da ta ita technology shine sani na tono iranium da saida shi areva ce take ga musu su fadi don shine yasa na ce maka yan amsan shata ne to bari in koma wajenka malam almu wace irin matsala ce ke akwai a nan garin Arlit game da rufe wannan kamfanin na Cominac? Babban matsala adda ku cikin wannan rufe kamfani na Cominac. Yanzu in kun doki misali kamfani wannan mu Cominac wuta wadda muke sha muna konsomen kashi arba'in cikin dari game da wuta wanda shonishar take nan ga take habbakawa. To yanzu wannan eh, wutan nan in yau kamfanin Cominac ya rufe kenan kun gani kenan kun ga shonishar ma dole ne production na wuta ya rage in production na wuta ya rage daga karshe ne zai biyowa dole wani sai an rage ma'aikata can ma kun ga kenan a sherihi kamfanin Cominac ba ma'aikatan Cominac kadai zai shafa ya shafi garin Arlit gaba daya daga karshe zan iya cewa ya ma shahi jihar mu ta Agars gaba daya menene kiran ku a yau ga hukumomi na Nijar Malam Almu kiran da muke da shi daga hukumomi na kasan Nijar a samu a tallafa ma mutane saboda yau in mun doka har abin da ya shafi ma'aikata masu kwantara direct daga kominak lalle lalle yau eh, abu ne wanda ya zo lokaci guda an zo kana aiki aiki baka tammani an ka ce maka yau aikin gana ka an tsaida ka tunda yau akwai mutane wanda suna da sun doki bashika a banki wanda suna tunanin sai nan da shekara goma za su biya wannan bashika yanzu lokaci guda gwamnati ta zo ta ce tarihi wannan kamfanin nata kenan yan milikansu da suka samu ma gaba da sauran sun ta cikin bashi yau in ka zo cikin garin akokan wallahi dan uwa kamar inda aka yi yaki kowace sahiya motoci ne kake gani suna kwasa kayan mutane da mutane suna ta su suna barin garin kominak saboda babu wani aiki tunda mu inda muke nan wajen arlitara muna da tsadar rayuwa to wannan tsadar rayuwa tunda muna da ita to kaga mutumin da yau bayya aikin komi bayya iya zama cikin garin da yake da tsadar rayuwa tunda ba wani activity yake ba dama can abin da ya tare mutumin saboda yana da wani aiki da yake yi to yanzu kuma baya da shi sosai nan da ita ce muka dogara mun dogara da Allah mun dogara da wannan kamfani don kiran da muke ma eh, gwamnatinmu na a gani yadda za a yi a tallafa ma talakawa mu babu wani tallafawa yau da gwamnati za ta iya mana ba ce gwamnati ta sa wannan society da suke sama hayya govex eh, imurara eh, global iranium azelic wa'annan gwamnati ta yi kokari yadda za a yi a samu a yi demarans kaki wannan sabuwar shekara da za ta kamawa to shi ne a tallafin da muke nema ga gwamnati ta mana tunda da kullum ana zuwa ana baka kihi gan ma a koya maka yadda ake kama shi in gwamnati ta ce kiran mu za ta yi ta raba mana kuɗi gobe ma kashe su zami amma gwamnati ta kama mana wannan ayyukan su tashi na sauran kamfanoni tunda ka ayyuka ne wanda in sun tashi mun san da dole ne sai an neme mu saboda wannan ayyukan mun iya su mun yi shekaru da shekaru muna cikin wannan kamfanin na Cominac muna yin su dole sai dai cikin irin wannan kamfanin ka zaka iya irin wannan aikin namu to kun ga kenan muna da babban matsala to a gurguje da yake lokaci ya gabato malam almustapha mun har zanga-zanga kuka kira kan wannan halin da ake ciki ina aka kwana game da wannan batu ne lalle mun so kuma mu yi zanga-zanga mun so mu yi zanga-zanga zanga-zanga kuma sai gwamnati ta hana mayar ya fudo sanarwa ya ce a'a kasa akwai tashin hankali akwai terrorism akwai menene bai kamata ba a yi zanga-zanga shikenan ko kuma muka bari bayan shi suka ce za mu gamu a yi reunion watakila za a ci abun muka gani muka gamu da su reunion dai ba abin da aka yi zaman shan taba ba kan wani aka yi kawai na muka yi babu abin da za su gaya mana duk amsoshin da abubuwan da na gaya muku nan sama suka ce ba su da amsa yanzu za su gaya ma minister mu kuma muka kwatanta musu ka minister kin bar magana da ta shiga ba ta taba ci tono iranium kin tono shi sai da shi menene a yanayin kasa har raka ce wadda gwamnatin niger ta ba warano shi ke kulawa da wannan ba har raka gwamnati ba ne paske minista ta fito ta ce bai mata daɗi ba ga sanarwa da muka fito da yan sauransu sun ce wannan ba aikin ba ne ba daidai ba ne. To masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin bakin da aka ji mu a cikin shirin kama daga Malam Al-Mustapha Al-Hassan shugaban gamayar ƙungiyar farar hula na garin Ardet kana kuma shugaban ƙungiyar Agreement da ke fafatkar yaƙi da gurɓata muhalli a garin na Ardet da ke arewacin jamhuriyar niger sai kuma Malam Almu Gabdu wanda shine sakatare janar na ƙungiyar ƙananan ma'aikata 'yan kwantaragi na kamfanin Cominac a garin na Ardet. A nan kuma ni Hassan Barka da na haɗa na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu haɗu a wani shirin nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu a kasance cikin ƙoshin lafiya to da wannan zamu karkare sai idan Allah kuma can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa musamman san barka da ya fassara kan labaran duniya da kima ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya